binciken farko da jami'an tsaron da aka jibge a wurin suka gudanar ya nuna sunan yarinyar deborah samuel ya asalin rijau ta jihar neja wanda ke karatu a sashen tsimi da tanadi wato home economics duk da yake ba su tabbatar da sakamakon binciken ba a hukumance ma'aikatan tsaro da ke aiki a makarantar sun yi kokarin fitar da ita inda suka ɓoye ta a ofishinsu da ke cikin makarantar amma ɗalibai suka ɓalla ofishin suka kashe ta suka cinna wuta da ita da ofishin duka suka ƙone a halin da ake ciki gwamnatin jihar Sokoto ta maganta a kan lamarin ta bakin kwamishinan yada labarai na jiha. Gwamnatin jihar ta samu bayani akan abin da ya faru yau a kwalejin ilimi ta shau shagar da ke nan Sokoto a inda ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar ta rasa rayuwarta. a sandiya wannan gwamnatin jiha ta ba da umarnin a rufe makarantar kai tsaye sa'annan kuma mai girma gwamna right honorable aminu ziri tambuwal matawallan sokoto ya umarci ma'aikatar ilimi mai zurfi ta jiha da hukumomin tsaro da ke a wannan jiha da su fara binciken sanadiyar wannan mummunan al'amari da ya faru kai tsaye domin a tabbatar da abin da ya faru kuma su kawo rahoto ga gwamnati ba tare da bata lokaci ba a tabbatar da zama lafiya da kwanciyar hankali a cikin jiha kafin a samu cikakken rahoto wanda ita gwamnati za ta yi amfani da shi don ɗaukar matakan da ya kamata su ɗauka akan abin da aka ambata a cikin rahoton yanzu dai halin da ake ciki an jirge jami'an tsaro na soji da na 'yan sanda da na civil defense domin tabbatar da doka da oda sassan makarantar duk da yake an rufe makarantar lokacin da ɗalibai ke gudanar da jarabawar kammala neman takardar shaidar malanta muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya